za ku dafa hannunku a nan gudun? ɗora hannunku hannu biyu akan madubin nan a ai ɗora zaki ita ta tace tukunna ɗora sosai akan gilas ta ɗauke ke ɗora naki sanaki Aiki, kwantar su sai sun gani tukunna sai sun tace ba su gani ba sai sun tace ɗora ta ɗauke to sana ki a bi hau ba kanka ta wuce ka dora dora kan glass madobi duka biyu kai kamar kai na rage da barawon gida gunda na waje a ni a guri na babu gwara. ban ku arin kunne ka ji to dan lokaci yayi kai yadda na umarce ka za a danka maka su a hannunka duk tsawon daren yau kar kai bacci a ai ko lagatik za a yi min matsawar ba kuɗi na na ji a hannu na muraran ba ba abin da zai sa ni bacci to abu na biyu hmm. yau kada ka kwana ɗakin kowace mace sannan kada wata mace ta kwana ɗakin ka kuma duk motsin da ka ji da dare kar ka tashi kuma kar ka leko ganin abin da ke faruwa kai na rage ko in yi taka zubar ne wai mai kenan kan buɗe shi in fahimci me kake nufi wai da in kashe barawon shi ma ya rasa kai ma kamar da ya kwashe wayanka. kar kai mun wannan gangancin kai ka mun ganganci wallahi na zai ɓaci abin da nake so in nuna maka kuɗi na na a sa hannuna tukunna mu ya so duk abin in akwai abin da ya fi kisa ma ka je kai ba abin da shafi kai kamar barawo a cikin ku ƙarfin boye ne na mu gauraya na gane na rage kai kamar kudin ka ka dauka ni fa an cuce ni fa ni fa wallahi cuta ta ake saboda duk masifu kala kala ne ga sunan jafan suke abin nan na tara ku burjik ga sunan kai aka cuta ko ni ni aka cuta mana ni aka cuta saboda yau ne daren amarci na ba ban na ci amarci na ba an bani a police station ina ta yawo up and down ni na wanta ma ni ango ne wallahi na ma wanta ma ni ango ne ango na tara ku gashi nan burjik kai saratu kowa ya san asara ciki ke gaki kuma zabba kowa ya san ke wuka ce kafafiya me ke sama da gashi nan balle ki zuba da harkar karya gwara gwara ma ki shira da ban halin ban fahimci ma sunan naki yake ba aikin kawai